الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji mai girma da daukaka mai rahama mai jinkai wanda ya sake nuna muna a wannan lokaci wato wannan yammacin na 22 ga watan ramadan shekara ta 1440 daidai da 27 ga watan biyar miladiya 2019 mu haɗu a wannan babban masallaci na harabar fada mai martaba sarkin kame argungu inda karatu yake gudana a cikin littafin Allah mai tsarki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gafara ya yi rahama da jinƙai ga malumman sunna muna addu'a ga mawallafi wanda littafi shekul islami alƙadi abubakar mahamudu gumi ta game da hullahu bi rahmati almajirinsa mu'asis na jama'ati zalatul bid'a wa iqamati sunna a shekha ismaila idris zakariya muna roƙon allah ya tausasa mishi allah shi masa allah ya haskaka kabarin shi muna addu'a ga malaminmu jagoranmu khalifan malam ashek muhammad sani ya haya jingin allah ya tausasa mishi allah ya kare shi allah ya taimake shi mataimakan shi na ɗaya ashek yusuf muhammad sambo daga cikin da mataimaki na biyu ashek sa'idu hassan jingir da kuma shugaban gudanarwa na ƙasa a nasiru abdulmahoyi da mataimakansa da shugaban runduna agaji da mataimakansa da dukan maluma na wannan kungiya da shugabanni da yan agaji da masu taimakawa muna roƙon allah duka allah ya karbi ayyuka mu baki daya allah ya sa mu yi hirar waɗannan ayyuka a cikin aljanna najeriya wannan ƙasa ta mu muna roƙon allah ya zama da ita lafiya ya magance matsalolin taimaki shugaban ƙasa muna roƙon allah wannan sabuwar gwamnati za a kafawa jibi allah ya mashi jagora shi masa zaɓi da mutanen kirki abokanai aiki duk wanda an mugu mutum allah shi baya da shi allah shi waje da shi muna roƙon allah wannan masarauta mu. allah ya ƙara mata albarka da zaman lafiya da bunƙasar sila arziki da haɗin kai Allah ya taimaki jagoran ta mai martaba sarkin kabi da sauran abokan aikin shi wannan jiha ta mu ta kabi Allah ya kara mata zama lafiya Allah ya taimaki ta ah, insha Allah karatu zai fara daga ayata 35 ko 34 ko da ayata 34 suratul an'am akramakallahu Allah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وهودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين to wannan aya ta fara da walakat wato akwai kasami Allah ya ce lalle wallahi hakika kuzibat rusulun min qablika an karyata wasu manzanni gabaninka fihi tasliyatul nabi sallallahu alaihi wasallama wato cikin wannan zance akwai ɗebe damuwa da annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama bisa ga halin da yake ciki na damuwa da karyata mutane shi to su waɗancan manzanci ne aka karyata su fa sabaru sai suka yi hankuri alama kuzibu bisa ga karyata da an kai musu wa uzu kuma an cutar da su an zage su an zage su wasu ma an buge su hatta atahum nasruna har zuwa lokacin da taimakonmu ya zo musu da yin hilaki shi shine da halaka mutanensu wato ƙarshe an ka cimma iyaka al'amarin maƙiyansu fasbir kai kuma ka yi haƙuri hatta ya ati yakan Nasru. har taimakonmu ya zo ma bi ihlaki qaumika shine mu halaka mutanenka wala mubaddila li kalimatillahi magana Allah ba ta tashi eh Allah ya faɗi ba a canzawa saboda haka Allah ya alƙawarin duk wanda an makiyan manzanni ne makiyan addinin shi Allah zai kaushe su zai halakar da su saboda haka wannan magana ba ta canji wala kada ja min naba'il mursalina kuma hakika labarin manzanni Allah ya zo maka ma yaskunu bihi kalbuka wanda yake kaji yadda mun kai da adawa da samudawa da fir'auna da ashabul aikati da sauran mutanen su dai da an ka halaka to wannan ya isa ya natsar da zuciyarka hankalinka ya kwanta ka hankuri ka jira abin da za yi da mutanenka wa in kana kabura وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم in kuma ya zamanto bijire wasu ta ma nauyi al'amarin ya yi girma gare ka ai bijire wasu anil islami wato ga shiga musulunci lihir suka alaihim saboda kana tsananin kwaɗai na mutanenka su musulunta don annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shina son shirya ga mutane ne yana tsananin kudin su shirya to Allah ya ce ya al'amarin yayi ma nauyi sun ki imani sun ki shirya to ba ka iya shiryar da su sai dai in mun ta shiryar da su fa in sata'ata an tabtage nafakan in kana iya haka gwada ko ka iya samo wato wata diga wani rame cikin kasafin fil ardi aw ko kuma ka taka wata wani tsani ka taka zuwa fi sama a cikin sama fata a tiya hun bai ayatin ka zo musu da wannan mu'jiza da suke nema ayat da suke nema wadda suka ce wai ya eh, an kawo ta za su yi imani mai makatarahu fa fa'al in kana iya kai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya yin wannan innaka alma'ana abinda ake nihi innaka la tastati wa zalika baka iya yin haka fasbir ka yi hankuri hatta ya hukuma Allah har Allah ya hukuncin su ko ya shirye da su ko ya halakar da su walau sha Allah hidayatahum da Allah ya so ya shirye su la jama'ahum ala al-huda da duk sai ya taro su bisa ga shari'a sai kaga wato Abu Jahal yana cikin mayamayan sahabbai Abu Lahab cikin mayamayan sahabbai wato Batu bin Rabi'a cikin mayan sahabbai sai su haɗe su Abubakar da Umar da Usman da Ali don Allah bai nahi haka ba don haka shi yasa sun ka tabbace can gehe eh to saboda haka Allah bai ne so su kan shirya ba wala na min na. kada ka zama cikin wanda sun kasa fahimta haka zalika, wato wanda ba sa haka ba kai kasan da wannan dan mai ma bayani fa huwa nahyun lil rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a wannan aya an hana mazo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kana alaihi wato daga abin da ya zama kusa gare min alhibsu shadidi na tsananin kwadai ala akan musulunta mayan mayan nan kwarai kwarai wannan wal mail ila ityani ma yaqtarahu lahu min al ayati kuma shi annabi roƙon da suka yi ya yi son a ba su abin nan suke roƙo ayoyin nan da sun kace a gwada musu a gwada musu don su imani Allah ya ce ai ko mun gwada musu ba shi a tabbacin su yana sai mun ne su imani shine dama an don annabi yana kwaɗai fi imanin ga imanin su almura taba ala bayani adami ta alike mashi'ati ta'ala wanda yake yanzu an nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mashi'a Allah ba ta rataya ba bi taimaka ga su. Allah bai nihi shirya ga su ba wal ma'ana aya tana nihin wa idza arabta annahu ta'ala in dai ka san ubangiji madaukakin sarki lam ya sha hidayatihim bai nihin shiryar da su wa imanuhum da imanin su bi ahadil wajhaini ta kowace huska wala takunanna bil hirsu shadid to kada ka zama da tsananin kwadai ala islami akan musulunta su aw al mail ila nuzul ikitrahatin ko kuma ya zan kana dan karkata zuwa ga son a sabakan musu waɗannan ayoyin wato da suke nema a sabakan musu to shine min aljahili bai da shi shu'uni don kada ka zama cikin wanda sun kasa sanin daƙiƙai abubuwa masu zurfi na sha'anin ubangiji ta'ala Allah ci min jumlatiha wanda yana cikin jumla wa'annan abubuwan na da qa'iqul umuri na ubangiji ma zikira wato wanga abun da aka ambata min adam ta'alluqi mashiati ta'ala bi imani cewa Allah mashi'a ce ba tara ta ga imanin su Allah bai nuhi imani gare su ba lil furujin saboda sun hita anil hikima ta shari'a daga hikima ta shari'a saboda haka wannan zai sassabta ma annabi sallallahu alaihi wasallama irin tsananin kwadan da yake yi na cewa shugabannin ƙwarishawan nan su yi imani kun san akan ma wannan halin shi ya sama Allah ya saukar da a basa wata wallah domin ga maye-mayen ƙwarishawa annabi na magana da su yana jan hankalinsu zuwa ga musulunci sai ga ibn umar makatuma radiyallahu anhu shi kuma ya zo yana ce allimni min ma allamaka Allah ya rasulullah allimni min ma allamaka Allah ya rasulullah ya manzo Allah ka koyar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai na shirya, to kaga ga jama'a ana son a kama eh, ga mutum guda kuma waɗanga mayan jama'a waɗanda kowane yana taya tare da ɗaruruwan mutane in ya musulunta to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to bari in ida wanga aikin sannan in dawo ga wanga sai Allah ya zarge shi ya ce abasa wa tawalla an ja a fal'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatan fa fa zikra amma man istagana fa anta lahu tasadda wa ma alayka Allah yazakka wanga da ka gani mutumin guda ɗin ga talakan ga makahon ga ai baka sani ba ya zan mai tsananin imani mai ƙarfin imani wanda yake ya tsarkake zuciya ta ga Allah sai ya shirya da saboda haka waɗancan da kake bijiro ma kada ka damu da su in sun shirya su shirya amfanin kansu in ba su shirya ba dan to kun gani ko ne mai da'awa abin ya faro daga asali mai da'awa yana son ya ga mayan mutane a gaba gare ko hmm? wato ya zan manyan mutane manyan gari wato sun fahimci addini kuma lalle in manyan mutane suka fahimci addini addini zai yi karfi addini zai yi karfi an ce da'awar shek muhammadu da abdulwahab Wanda ya gudanar a ƙasar saudiya da riyadh ta ƙarfafu sanadiyar sarki na ali su'ud wanda yake ya karbi wannan da'awar kuma ya yi alkawarin taimakawa da duk abin da ake yi na da'awa sai Allah ya kaddari tun daga wannan lokacin iyalin gidan ali su'ud nan suna taimaka ma addini su kuma ali sheikh su kuma suna rike da al'amarin addini a kasar saudiya Eh, wannan haka al'amari to daga lokacin da aka samu wannan zargi wato eh, annabi sallallahu alaihi wasallama inda duk dan katuma ya yazo yana girmama shi har ma ya shimfida mai zane ne ya ce zauna zauna babban mutum wanda aya ta sauka akan akan akan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yin tahiya yabban mai rikon madina kun ga dai an girmama shi kusa ga girmama da Allah ne eh aka ba shi rikon gani to kun ga ai babban mukami ne ko a ce kai da fatan musulunci Madina shi ake jagoranta shi kai halifanta annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya dawo da inda ya tafi to a ta gaba ah, Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma yastajibu allazina yasma'un إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما أثبت أن على قلوب الكفار أكنة دعك aka من mana akwai yana akwai ruhi ga zukatan kafirai wa fi azanihim waqaran sannan akwai kurumci da aka sanya ga kunnuwan saru bi zalika min qabilil mauta kaga sun zan kaman matattu kenan wanda bai ji bai gani ai kaga bambanci ne da matacce kadan ne fala yasma'una da'awata ba su iya sauraren kiran Allah ko a kira su su ji fa yastajibuna su amsa Allah ta baraka wa ta'ala yace inna ma yastajibu alladhina yasma'un waɗanda kawai ke iya amsa kiran ka zuwa ga imani su ne waɗanda suke ji sama'a tafahumin wa atibarin wanda suke saurare sauraro na fahimta wal mauta amma su matattu ayil kufaru kafirai shabbahum bihim an kamanta su da matattu fi adami sama'i wajen rashin ji wanda ba ka kiran matacce amsa su ma ba a kiran su su karba to don haka kafirai ya ba su humullahu Allah zai tayar da su fil akhirati a ranar lahira thumma ilayhi yurja'un sannan gare shi za a maishe su fai jazihim bi a'malin sai Allah ya saka musu sakamakon ayyukansu wa qalu kafiran makka sun ce laula nuzila alaihi aya wai mi da ba a saukan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata aya mu'jiza mai rabbihi daga ubangije shi ba aya suke ne a ce Allah ya ce kaza ba a'a kan naka kama a saukan mai irin ta salihu wala asa ko sandar da aka ba annabi Musa mai zama maciji wal ma'ida ko kuma kabaki wanda aka saukan ma mutane annabi Isa abincin da ake saukar daga sama to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam in dai manzo Allah ne da gaske na yake to shi ma a saukan mai irin waɗanga ayoyin inna allaha qadirun qul ce inna allaha qadirun ala an yunazzila aya Allah mai iko ne akan ya saukar da ayoyin nan da suke nema mu'jizan nan wanda suke nema walakin na akasarahum la alamuna. amma sai dai mahi yawan su ba su da sani zula nazulaha bala'un alaihim ta saukar wannan ayar da suke nema musiba ce bala'i ne gare su li jubi halakim domin tabban tabban su halakakku ne in jahaduha in dai aka saukar da wannan mu'jiza sun kai musu ta su ta kare ashe cikin tausan Allah ne Allah ba amsa musu ba aka saukar da wannan mu'jiza ne wa ma min dabbatin fil ardh وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم وإلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم wa ma min dabbatin fil ardi ma wata dabba mai tafiya cikin ƙasa wala ta'irin ba wani tsuntsu ya tsiru fil hawa'i wanda yake fira a cikin sarari bi janahi da fikafikan shi guda biyu to da wannan dabbobin na ƙasa da tsuntsaye na sama ba su kasance ba illa umamun amsalu ba ce su ma al'ummomi ne kamar ku talikai ne kamar ku fita da birin ha, Allah shi yake tsara wato al'amarin halittarta wa rizqiha da arzikin wayannan dabbobin wa ahwaliha ke kula da halayensu ma farratna fil kitabi min shay'in ba mu bar komi ba a cikin littafin lahul mahfuz ba wani abu wanda ke kasancewa da wanda ya kasance face duk akwai shi rubuce cikin lahul mahfuz eh don haka nan ma farratna fil kitabi min shay'in ah, malan ya karkata cewa lahul mahfuz ake ni ba qur'ani ba ai falam na katubu thumma ila rabbihim yuhsharun sannan za a taro bayi zuwa ga ubangijinsu fa yaqdi bainahum sai Allah ya hukunci tsakanin su wa yuqtasu lil jamma' min al sai a yi ramuwa ga dabba wadda yake mara kaho wato duguma kenan ko min al daga mai kaho wadda ta cuta mata don haka bayan an yi musu ramuwa an yi hukunci tsakanin sannan a ce kunu turaba ku zama turba ثم mai لهم كونوا kunu turaban eh, saboda haka akwai hukunci ranar hukunci tana nan har da dabbobi sai an yi hukunci tsakanin su bale mutane wallazi na kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata mu qur'ani summun su kurame ne ba su jin gaskiya ba su karɓar gaskiya wa bukumun sannan bebaye ne ba su magana su haɗi alheri ba su haɗin gaskiya fi zulumati kuma suna cikin dufai na kafirci da jahilci da bata man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya so ya batar da shi sai Allah ya batar da shi wa man yasha wanda Allah ya so ya shirar da shi kuma ya ja'alhu ala siratin mustaqim wato sai Allah ya sanya shi bisa ga hanya madaidaiciya shine addinin musulunci Allah ka kara mana shirya mun gode maka qul ara'aytakum قل رأيتكم إن تأكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون wato irin wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa man yasha Allahu yudlilhu wa man yasha alhu ala siratin mustaqim da kuma inda Allah ta baraka wata yake cewa ah, man yahdihi Lahu fa huwa mota bi wa man yudlil falan tajid huwa liyan murshida sannan da inda Allah ta baraka wata yake cewa yaj'al yaj'al sadrahu dayqan harajan shi kuma eh? eh wanda Allah ya nuhi ya shirya da shi sai ya buɗe kirji ne zuciya ta sai musulunci ya samu wurin shiga sai ka ga ya karbi gaskiya ya aiki da ita shi ku wanda Allah ya nahi bata gare shi ya ja'al qalbahu kharajan sai Allah ya sanya zuciya ta ta zama mai kunci wato cikin damuwa duk abin da ake faɗi na gaskiya na wa'azi bai samu wurin shiga amma Allah ya bada misali ne da za ka kwatanta halin irin wannan bataccen mutum wanda Allah bai nahi shirya gare shi ba kamar mutumin da ya tsora makai ne zai rinka ta tafiya sama yana taka ana yi sama yana yi sama kun ga masana sun ce akwai inda babu oxygen ko to kaga in babu iskan da aka shaka sai mi sai shakewa to haka halin wanda abbatacce yake wanda Allah bai ne a gare shi ba ana faɗa mai gaskiya shi kuma yana bunkura shi na faɗa suna gani ya kamata ma a ga baya ga wannan wanda ga faɗa mai gaskiya ne a kashe shi ko ba haka ba ai sun kashe da yawa ko to ka gani to sai ka ga kai kuma Allah ya shirye ka kai musulmi uwayenka musulmai kakanni musulmi yayanka musulmai matanka musulmai usura mumina iyali na musulmi hmm? ka gani ni'ima ce ni'ima ce babba kuma ba don wayonka ba ne ba don dubararka ba akwai mutane masu basira masu zurfin ilimi amma ba su da shirya sun kasa gane Allah sun kasa fahimtar tauhidi ai kowa san cewa yanzu plato mai ilimi na ko don har yanzu ana quotation da magana ce haka na arasto ko to amma ko ba musulmi na ba saboda duk wannan falsafar tasu da wannan ilimin nasu da basirar su Allah bai ba su fahimta su san cewa Allah shine mahalicin su bota mai ba ga wasu nan da ilimomi sun yi kere-kere sun kere jiragen sama jiragen ruwa kwamfuta da sauransu an amfana da su amma kuma sun basirar su ba ta karkata wajen su gano Allah ba amma dai kuma suna da basira tun da haka su kirkiro waɗannan abubuwan to kai kuma ko jirgin laka ba ka yi ko keken laka ba ka yi amma kuma Allah ya baka imani ya ma kyauta da imani to saboda haka sai ka gode ma Allah ka ce Allah ka tsare mu imanin Ya ya mukallibal qulubi Allahumma ya mukallibal qulubi saddid qulubuna ala dinika ko wace kai addu'a Allah ka tsare mana imanin wannan kyauta da kai muna Allah ka tsare mana ita to Allah tabaraka wa ta'ala yace kul ara'aytakum ka ce ku bani labari ya ku nan jama'a in atakum azabun lahi in azabu Allah ta zo muku fi duniya a nan duniya aw atatkum sa'atu ko kiyama ta zo muku wanda yake ita ma akwai azaba da aka shirya muku a ranar alkiyama to idan ɗayan biyu azabar duniya ko ta lahira ta zo a gairar lahi ta da unishin wani Allah za ku kira li fa ma halla bikum dan ya yaye muku wannan musibar da wannan azabar tunda yanzu kun nace akwai wani abin bauta tare da Allah akwai Allah kanku abin bauta ne ba Allah ɗaya cancanta a bauta mai ba to yan azaba Allah ta zo nan duniya ko ta lahira wa za ku kira yayi wannan azaba in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne fi annal asnama cewa gumakan nan tamfa hukum suna amfanin ku fa da'uha to ku kira su kaga ba su kira masu mushirkai masu bata gumaka 'yan musiba ta same su ba su kiran gumaka sun san ta haƙarhin gumaka Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu din wato in sun ka shiga cikin ruwa cikin jirage iska na kadawa taguwar ruwa tana buga su haga ta za su nutsewa sai sai Allah ka da mu Allah ka da mu har alƙawari suka yi cewa layan an na min ko layan an akwai layan an ko layan an na sai wallahi ya ubangiji in ka tsar da mu daga wangan rutsin da muka shiga lana kula da mu da shi mina shakirin wallahi za mu gode maka Allah mu bauta maka amma da sun taka tudu sai su canza eh to saboda haka wanda zai kamata shi kurin yi bala'i ya hidda mutum daga cikin musiba ya magance rashin lahiya su saukar da ruwan sama da sauran alkhairori to shi ya kamata a bauta mai ba wani shi ba bal iyahu da'una Allah ya ce a'a ba ku kiran kowa Allah kuke kira fi da cikin tsananci tsananci fa ya fa mata da una ilai sai ya kuranye muku ya yaya abin da kuke kira ne zuwa gare shi na ya kuranye muku in sha in ya ga dama ya ga dama kuma ya kyale ku cikin musiba watan sauna ma ta shirku kuna mance abin da kuke kira tare da Allah wanda kuke shirka da shi na gumaka فلا تدعونه وكثيرا ولقد أرسلنا إلى أمم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون wala kada arsalna ila umamin min qablika hakika mun aiko manzanni wato zuwa ga al'ummomin da sun ka shuɗe gabaninka suka kare ta manzannin fa'asasnahum sai muka kama su bilba asai wato da tsananin talauci wadda ra'i muka kama su da rashin lafiya wato mun kai musu azaba la'allahum yatadarrabuna domin su kaskantar da kansu su dawo ga Allah su imani falawla iz ja'ahum asuna don mi da lokacin da azaban mu ta zo musu sadarar uba su kaskantar da kai ga Allah suka koma gare ba ai lam ya fa'alu zalika ba su yi haka ba ma qiyamul muqtadi lahu duk da cewa ga dalilin da ya kamata ya sa su yi taushi su kaskantar da kai ga Allah walakin kasat qulubuhum sai dai zukatansu sun bushe falam talin lil imani ba su yi taushi ba ga imani saboda haka an yi musu karama azaba don su gyara ba su gyara ba sai a kawo babba azaba a halakar da su wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun sai shaytan ya kawa ya kawata musu abin da suke aikatawa min al-ma'asi na wa Allah fa asarru alaiha suka doge akan sabon Allah falamma nasu falamma nasu ma zuk ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فلما نسوا ما ذكروا به a lokacin da sun kabar wa'azin da an kai musu ai wa'azi sun ki aiki da wa'azi ga wa'azin ayoyi ga wa'azi na jarabawa da an kai musu ta rashin lahiya da talauci to duk wannan bai ishe so fa lam yattaizu zuba su asu ba a wannan lokaci hana alaihim abawaba kulli shay sai mun ka buda masa kohohin kowane abu minan ni'ami minan ni'ami na ni'imomi istijrajan lahum domin mu musu talala wato don su kara halaka hatta idza farihu bima utu har dai lokacin da sun kai farin ciki da abinda da an ka ba su na ni'ima farha batsalin wato farin ciki na takama da girman kai a kasnahun sai muka kama su da azaba bagatatan riske fai za mu mubli suna sai ga su ayi suna sun ɗebe kauna min kulle hairin daga dukkan alkhairi musiba ta game su tarihin su gaba ɗaya gabas da yamma dama da hau fakwata ya dabirul kaumin lazina zalam sai aka yanke bayan waɗannan mutane azzalumai ma'ana an cire su gaba ɗai ai ahiruhum bi an isu usilu wato an cire su an tumbuke su gaba ɗai wato kun san halakawa tana iya a halaka manya abu yan ƙanana ko sai yan ƙanana nan sai su taso su maye gurbin manya ana yin haka to ana yin gaba ɗai ba kunne ba kure a game da uwayen da tsahin da yaran da yan ɗaya duk a game gaba ɗaya halakar da su kaga an cire su gaba ɗaya wannan iri babu shi irin shi na annabi nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi min al da yara ko yace ai musu gaba ɗaya har da yan kanana kada a bari domin ni yana ganin yan ɗayan nan gadon su za su yi ga shi saboda haka a Allah tabaraka wa ta'ala mun ka gaba ɗaya mun ka halaka walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ala nasarar rasuli akan taimakon manzonsa wa ihlakil kafirina da halin kafirai wa ma'ana haza abinda an ma'anar wannan anna a adabirhim ta yanke su gaba ɗaya har bayan su ni'matun wata irin ni'ima ce an'ama Allahu biha wadda Allah ya ni'imta ta ala rusuli akan manzanni ne wato an raba su da makiya gaba ɗaya sun huta da su allazina ursilu ilayhi fa zakara alhamda wato sai Allah ya ambaci nan godiya aliman da rusul don ya koyar da manzanni cewa su gode ma Allah akan wannan ni'ima da yi wale ma amana bihim kuma aka karantar da duk wanda ya imani ta da su li yahmadullah don su gode wa Allah ala kifayatihi iyam duk lokacin da Allah ya ishe ku ga maki to ku gode ma Allah eh, eh ala kifayatihi iyahum sharral ladina zalamu wale ya da muhammadun sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aya tana nuna mana cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi godiya wa ashabuhu da sahabbai ne rabbahum su gode ma ubangijin su idza ahlakal mushrikin almukazzibina in Allah ya halaka mushrikai masu kareta domin wannan aya makkiya ce an saukar da ita makka lokacin da kafirai suke azabar da musulmi suna kwankwada musu azaba hadda ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira ba da shi da kanshi ma ba a raga mai ba bale mabiya ne saboda haka shi yasa har ta kai aka yi hijira zuwa habasha hijira ta ɗaya hijira ta biyu a ƙarshe aka yi hijira zuwa madina to kaga wannan bayanin ana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka za a kyale abin ne ta tafiya ba ka ji wa da an kai wa san waɗanda sun ka shuɗe kai ma za a taimake ka ka yi hankuri amma lokacin da aka taimake ka da kai da mutanenka ku gode ma Allah to yanzu ya kuka tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallama zai ji shi da sahabbai ran badar ran yakin badar suna su 313 kafirai suna su dubu amma sai ga shi manya-manyan zaruman maka saba'in an kashe an kamo saba'in an ɗaura musu yaƙi a matsayin bayi an tai da su madina har aka ce kowanne ya aika gida cikin dukiyar da ya tara a fanshe shi a mai abin da zai biya a fanshe shi kun san ko har da abbas an mai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan aka kamo ko har ma aka yi annabi ya nuna mu'jiza ce don ya dan gwada kuɗi yace su ɗaya gare shi a ai ka ɓoye wasu kuɗi suna can wuri kaza sai ya ce lallai haka nan na eh haka nan a aka ce to duk wanda bai da kuɗi shi ko sai a sa shi ƙwadigo sai ya yi ƙwadigo sannan a sakai ƙwadigon da zai yi in ya iya karatu da rubutu ya koya ma ɗiyan madina mutum biyar su iya karatu da rubutu sannan a sakai kaga ya yi ƙwadigo kenan to kun ga abin farin ciki na daga lokacin na aka karya lagon kafirci yana ta kariya yana kariya a aka kashe shi gaba ɗai a kafirci bai ci a komi a aljazira a yawan nan yanki na larabawa haka aka ci gaba Allah na taimakon addinin musulunci na taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama ya kukansa da yake da mushrikai kadibi irin yakin da aka yi a gazawatul khandaq inda aka yi taron mu zo mu gama da su gama-gama na kajirai cewa a zo madina a kewaye ta a canye ta da yaƙi a gama da musulunci gaba ɗaya a kare da shi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da sahabbai ya za a yi shin mu tarbe su kayan su shigo gari ko ko a ya za a yi karshe aka ce a mun zama mu cikin gari mu shirya mu yi abin da muka iya in sun ka zo mu kara da su har aka ce to salman al-farisi ya bada shawara Allah ya da shi cewa akwai wata dubara yaki da suke da ita can kasar farisa kasar iran a yi gina a kewaye gari rami babba wanda ba ya tsallakewa ba katanga ba kun san katanga za a daɗe ana yi to amma rami ana iya ne cikin ɗan lokaci saboda haka gehen madina inda babu dutse inda ana iya shigowa sai aka yi rami wanda yake wannan rami ya taimaka da aka zo musulmi suka fake bakin rami waɗanda su kafirai suka tsaya an ce abdu bin abin al'amiri ibn abdulwuddi al'amiri shi ɗaya ya tsallako ya gwada kuma sai da na ali ya kashe shi amma haka aka zauna ana tsinkan juna har Allah ya kawo wani hadari ya yi ya mutse tantunan mushrikai yi cika musu idanu da tsaffuwa suka ce kai yakin gare bai bari mu koma sun kawace to haka Allah ya ci gaba da taimakon addinin musulunci eh, har annabi ya zangagara ya zangagara ya buwaya to Allah ya ce kul ara'aytum to kul إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وقتم على قلوبكم من إله من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك هل يهلك إلا القوم الظالمون قل كتيموس أرأيتم كبان الأباري إن أخذ الله سمعكم يا الله يريك جنكم wato yan mayar da ku ne wa kuma ya kame ganin ku yan mayar da ku makafi wa khatama ala qulubikum sannan ya yimke ma'ana ya rufe zukatan ku fala ta'rifuna shay'an an ka ɗebe ma zukatan ku ilimi ba wani sani ba san komi ba su iya komi ba su fahimta komi man ilahun gairullah wane ne wane ne wani wani ubangiji ne wanda ba Allah ba ya tikun bihi wanda zai zo muku da waɗanga abubuwa ai ma ukhiza akhadahu minkum bi za'amikum akwai mai kawo muku ji ko gani ko ya gyara zakatanku babu wanzur kai fa sarifin ayati ka ji jibi yadda muka yi musu bayanin ayoyin mu dalilan wahadaniya masu dalilai masu nuna Allah shine Allah shi ya kamata a bauta mishi thumma hum yasdifuna amma ka ji jibi yadda suke juyawa daga imani wato ba su lura da ayoyin nan fala yuminuna ka ce musu kullahum ka ce musu ara aitakum ku bani labari ina atakum azabullahi bagatatan idan azaba Allah ta zo muku riske kwatsam a wajen haratan ko ta zo kuna gani da idanunku ga musiba nan ga bala'i nan ta gare ku kuna kallo hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun akwai anda aka halakawa bancin mutane azzalumai to irin wannan azabar kahirai a waye su dai za a halakawa Allah ya yi hushi da su sai ya saukar da azaba ce gare su wa ma nursilul mursalin وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وما نرسل المرسلين ba dan komi muke aiko manzanni ba illa mubashirin sai dan su yi bishara man amana bil jannata duk wanda ya imani fa aljanna amma koma tai wa manziri ne kuma muna aiko don su yi gargaɗi man kafara ga wanda ya kafirta bin nari ta wuta an shi faman amana duk wanda ya imani da manzanni Allah wa aslaha ya gyara aiki ne fala khawfan alaihim to waɗannan babu wani tsoro gare su wala hum na kuma ba za su yi bakin ciki ba fil akhirati a lahira don haka sun ci nasara Allah ka sa mu cikin su wallazina kazzabu bi ayatina su kuma waɗanda suka karyata ayoyinmu in ji Allah ya masu humul azabu azaba za ta shahe su ma'ana za ta shiga jikinsu ba wai shaha kawai ta bahaushe ba a shaha sama-sama a'a za su gama jiki da azaba bi ma kanu yamsu kone saboda su da suka yi ai ya harjuna an ta'ati sun fita daga ɗa'ar Allah subhanahu wa ta'ala qul la aqulu lakum قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لهم كثير مسلم لا أقول لكم عندي خزائن الله بذنتي مكو akwai taskokin Allah a wurina ba Allah ti min ha yarzuku wanda daga wannan taskokin ne Allah yake arza ba ni an rike da arzikin Allah ba Allah shi ke arzutawa wala alamul gaiba kuma ka gaya musu ni ban san gaibu ba ai ma ga ba ni walam yuha ilai abinda ba amin wahayi ba ban iya sani wala aqulu lakum inni malakun kuma ban ce muku ni mala'iki ne daga cikin mala'iku a ni mutum ne daga cikin bani adam in attabi'u ba komi nake bi ba illa ma yuha ilayya sai abin da aka yi wahayin shi gare ni saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce faɗa mai matsaya ce shi ba Allah na ba mataimakin Allah na ba dan Allah na ba a bawan Allah ne saboda haka a bashi matsayi ne ko kuma kada a rage mai mukami ne a bashi inda Allah ya aje shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul ka hal yastawil a'ma wal basiru shin wai da makaho da mai gani suna zama daidai wane ne makahon nan kafiri wane ne mai ganin nan mumini ne da mumini da kafiri ba ɗaya suke ba afala ta tafakkaru na baku tunani fi zalika game da wannan misalin da aka baku fato mu na ku imani kafiri bai da basira eh ko da ka gane mai ilimi ne ko mai wayo ne to ba wayo bane ko ba ilimi bane saboda bai san Allah ba ya kasa fahimta wanda ya halitte shi da wanda ya kamata ya bauta wa an zirbihi وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم كثورة ma'ana ka yi wa'azi da ƙur'ani ka tsorata waɗannan da suke jin tsoron a taso su ranar tashar kyama zuwa ga ubangijinsu laysa lahum min dunihi waliyun ba su da wani majibinci wanda ba Allah ba yansuruhum wanda zai taimake su wala shafi'un ba da wani maceci ya shafa lahum wajmlatun nafai halun min damiri yushar wa hiya mahallul khawf wal murad bihim al mu'minun do haka ma'ana wannan aya kai wa'azi da gargadi da qur'ani amma ga mu'mine su zai amfana su gaji su amfana da wannan gargadin da wannan wa'azin na qur'ani la'allahum yattaquna Allah domin su tsorci ubangiji su kiyaye dokoki ne bi iqla'ihim amma hum fihi su bar abin da suke cikin shi wato na saba ma Allah wa amal da ta aikata ayyuka na da'a saboda haka wannan aya ta yi kama da Allah tabaraka wata'ala inda yake cewa wa zakir bil qur'ana man yakhafu wa'id eh kai wa'azi da qur'ani ga wanda ke tsoron kyacewan mu wanda ke tsoron azabun eh, kaga in za a yi wa'azi gaba ɗaya ka yi amma ba kowa ga amfani da shi ba an yi kaga ana yi an ka saukar da ƙur'ani ko amma kuma an ce risala ta amma ga kowa da kowa to su waɗanda gama gari ba su yi amfani da shi waɗanda ke tun su sun kai amfani kaga su adda wanda ya rike shi adda Allah ya shirin da mu Allah ya ƙara muna imani nan za mu tsayawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta Allah ya ba mu lada baki ɗaya kuma ya amfanar da mu da shi ya samu yi fira wannan aiki a cikin gidan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Thank you. Uh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akramakallahu Allah ya saka da alkhairi a uh, wannan karatun ya gudana ne a wannan masallaci na jama'a na fadar mai martaba sarkin kabin argungu alhaji ismail muhammad mera kuma wanda ya gabatar da wannan karatun shine dr muhammad abubakar wali tare da alaran mansa alhaji abubakar abubakar da baki ɗaya mu Allah ya saka mu da alkhairin sa Allah ya sa mu yi hira wannan aikin a cikin gidan jannatul firdaus ah, akwai tambaya ɗaya da wani ba Allah ya rubuto shekaran jiya yana cewa ya hukumcin mutanen da ah, suka yi ma mutum sutura suka kai shi sa. Ah, ya musulunci ya tanadi a je a yi musu gaisuwa ah, na fahimci abin da yake magana ah, wai an je mamaci allah ya karbe shi an yi abin da ake na wanka da an yi mai likafani an yi mai sallah an doke shi an kai makabarta bayan an kare ya aka dawo to sai mutane suna tururuwa a cikin gida cewa za su wa matan gida ta'aziyya to menene matsayin wannan a addinin musulunci a shiga inda mata wanda suke sun fara takaba ana don da wannan lokacin sun shiga cikin idda takaba a sanadiyar ma a tsananta idda takaba har a ce matar da mijinta ya mutu za ta yi wata hudu da kwana goma sannan ba ta yin ado ba ta daura lalle ba ta shafa turare ba ta shafa mai eh, mai kamshi ba ta sa tuwayi masu rini ko na ado ba ta barin ɗakinta inda nan mijinta ya barta ba ta hita sai da lalura ba ta zuwa gaisuwa rasuwa ba ta zuwa gaida mara lafiya aka ce saboda bayyana Allah ga mai kishi inda yana nan in namiji na nan shi zai wa kai ne kishi ya kare hurumi ne ko ya tsare gida ne ya tsare iyali ne to sai Allah ya sa waɗanga dokoki masu tsauri don Allah yana mai kishi to kun ga wanda duk ba wai muharrami ga matan nan ba misali sarakuwarsa ce uban mata ta da yara rasu wadda matar dama wadda zai wa gaisuwa sarakuwa ne da babu aure tsakanin ko kuma gwaggwansa ce kauna uban shi ko kauna uwa ce da sauran dai muharim to in ba irin wannan bai halatta a ce mutane su yi tururuwa su shiga gidan mutane domin keta alfarmar mamacin nan ne sannan kuma babu wani halacci na ta'aziyya wanda zai sa a tai a ga waɗannan matan sannan kuma wannan matan ba su ɗaya ne ba za a ga al'ada za a samu mata sun yi cincirin da sun zo su yi musu jaji su yi musu ta'aziyya kaga mutum ya shiga cikin gida da mata mata sun taru na shiya ko na gari da wannan ba daidai ba ne saboda haka mutane su nisanci irin wannan bai dace da karantarwa addinin musulunci a kwanaki wani ya irin wannan tambaya can wajen karatu aka ce in kaga an tafi kila an kira wani almajiri ko wani malami to akwai bukatan matan na a yi musu bayani a addinin musulunci yadda ya kamata su yi ta kaba kuma kila a ɗan faɗakar da su su sa hankuri kada su yi razani su yi irin abubuwan da ake na shakul jirubi da sauran wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man shakkal juyuba wala damal hududa wada abida a wani jahiliya to don kada su yi irin wannan su hada cikin wannan matsalar a ce wani almajiri ko su malamai su yi musu nasiha haga wannan uzuri ne amma dai in dai ba dan gaisuwa ne ta'aziyya to babu wani dalilin da mutum zai shiga cikin gidan mata ya je ya ce ta'aziyya zai ko gaisuwa zai Allah ya mu gane assalamu alaikum wa <coughs> wa alaikum assalam wa rahmatullah sai wannan takarda da kwamitin neman sauwaka aure ya aiko cewa yana son a yi mishi godiya ga wannan majalisi yana cewa Allah ya taimaki wannan majalisi na tafsir mai albarka da fatar Allah ya karbi ibadunmu amin a madadin wannan kwamiti na neman sauwaka aure muna godiya ta taimakon da wannan majalisi ke yi ma ke yi muna don samun shawo kan tsada aure Allah shi yawaita muna irin wannan majalisi amin har wa yau muna neman yardarku na sake na sake na sake muna wannan sanarwa ko kuma sakonni domin su isar ga samari da kuma dattawa na wannan unguwanni